da kake wa mai fatauci da ya ji sanyi ya samu barbar. Gidauniyar tallafawa marasa ƙarfi ta Adamu Abubakar Gwarzo sun ɗaura aniyar tallafa marayu mata ɗari don a koya musu sana'ar kwalliyar mata ta zamani da ɗaurin ɗan kwali iri-iri. Kai, amma gidauniyar Adamu Abubakar Gwarzo sun yi ƙoƙari. A ina za koyi wannan sana'ar? A shahararriyar makarantar Tubulus Make-up School a yanzu haka ana kan tantancewar da aka fara a ranar Alhamis ɗaya ga watan Yulin ɗaya, wanda za a ƙarƙare tantancewar zuwa ranar goma ga wannan watan da muke ciki. Ga 'yan mata marayu masu cancin gajiyar wannan sana'ar. Maza an zarta makarantar Tubulus Makeup School da ke 35B Al'amsat Towa mai kallon Shoprite Zurot a Kano. Domin mallakar naku fom ɗin za a fara koyar da sana'ar kwalliyar kashi na farko a ranar sha biyar ga watan Yuli shekarar da da ashirin ɗaya, wanda za a yi sati biyu ana yi da zarar an gama za a ba wa kowace satifiket ɗinta. Don ƙarin bayani a kira nambobin waya sifili bakwai sifili uku sifili bakwai sifili shida uku hudu shida ko sifili tara sifili bakwai biyar bakwai biyar bakwai biyar biyu biyu. Ko a tuntuɓe su akan imel ɗinsu tibilasartist one at gmail.com.